Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga wogan naku, El Hikaya, mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Taron ƙasa ya tashi babu cikakken shiri ba tare da cimma manyan muradun taron ba, musamman ma kan rabon arzikin ƙasa da ya jawo takaddama. Yanzu dai wakilai za su dawo a watan gobe don duba rahoton ƙarshe. Tsige gwamna Nyako da yunkurin tsige Almakura ya sanya APC taron gaggawa inda ta ɗaura laifin kan shugaba Jonathan. Sakataren APC mai malabu ne ya ce har yanzu dai ba su raurawa ba. Shure-shure ba ta hana mutuwa, ba maganan firgici, ba gudu ba ja da baya. PDP dai ta yi watsi da zargin. Sheikh Bala ya yaba wa Izala da ɗariƙa don tafsiri a tsanake da ƙarfafa ilimi maimakon sukar juna. Wannan yana zuwa masallacin wannan yana sallah wannan yana zuwa masallacin wannan yana sallah rashin fahimta ta hanyar ilimi sai a warware. Yayin da 'yar kamfe ɗin raya ilimin mata Malala ta zo Najeriya don ƙarfafa kwato matan Chibok, hukumar aladun Najeriya ta sanar da kuɗin kujera da babbar ta kai naira dubu ɗari takwas da tara, ƙarama ta ƙarshe naira dubu ɗari shida da casa'in da uku. Nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, yanzu kuma za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya yake jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da goma sha biyar. Yau El Hikaya ya ɗora ne daga inda ya taka ma Alhaji Ado Adamu Bambai na jam'iyyar PDP birki don a ji ta bakin Ibrahim da Suki Jalo Waziri. Bambai bari mu ah, za mu zo wajen ka yanzu nan. Ibrahim da Suki Jalo Waziri kai tun daga shigowar kama yan PDP ko kuma in ce wasu masu sharhi suka ce ai ma tsoho shekarunka sun fi hamsin da biyu. Shin kafin ma mu ci gaba shekarunka nawa ne? alhamdulillah kamar da ka faɗa lokacin da na shigo ni ma na ga rubuce rubuce cewa shekaru na wasu ce 49 wasu su ce 52 wasu ce 53 har ma mai magana kakakin wannan jam'iyyar pdp ya fito jirgin cewa ai na cika fom a lokacin da nake neman takarar zabe na house of representatives a 2011 wadda yake cewa na cika fom na ce shekara na 49 to duka wannan ba gaskiya ba ne ni an haife ni ne april 13 ga wata 1971 akalla yanzu shekara na 43 to zaka ga cewa duk abin da ka faɗi haka ba gaskiya ba ne kuma lokacin da muka zo wannan takara a jam'iyyar apc bata da wani doka da ta hana kowane irin maluki takara na shugaban jam'iyya na matasa so saboda haka ba wani doka da na taka ko kuma ita jam'iyya ta taka domin ta kawo ni a matsayin shugaban matasa na jam'iyyarta lallai akwai wata doka ko kuma wani tsari da aka kawo na cewa shin wane ne matashi a jam'iyyar apc to wannan ya ce mutum da yake shekara goma sha takwas da zuwa zuwa arba'in ne za a kira shi matashi amma ba wata doka ta ce shugaban matasa zai zama ɗan shekara kasa eh, da arba'in ko kuma ya fi haka in ka kula za ka ga cewa an yi zaɓuɓɓuka a mataki da yawa na ward da na ƙaramar hukuma har na jihohi har zuwa na ƙasa gaba ɗaya za ka ga cewa wannan doka ba ta yi aiki ba kwata-kwata domin na tabbata na gani mutane da yawa wanda suka girme ni shekaru masu yawa su ne shugabanni matasa har ma zan ba da misali eh, in ka dubi shugaba ko kuma minista na matasa yau a kasar nan ah, ba za ka kira shi dan shi kasar shekara arba'in ba wanda yake yi gwamna kuma akalla dai bai yi ba ya yi sama da shekara hamsin amma babu wanda yake magana wannan to za ka ga cewa watakila abin da ya sa ita jam'iyyar pdp ta zama ta damu da wannan maybe ta duba ta ga shin wane ne shugaban matasan nan ne na jam'iyyar apc alhamdulillahi ni na yi rayuwa a tunda ina karamin shekaru in ka duba za ka ga cewa na zama shugaban karamin hukuma a shekara talatin da biyu bai haka lokacin da shiga biyar na yi shugaban shugabannin nan hukumomi na najeriya gaba daya na to shugaba kuma chairman na chairman na 774 wato algon algon na najeriya gaba daya hmm. so wannan watakila shi ya ba su tsoro ganin cewa lallai shugaban matasa an samu wanda yake ya dace kuma ya san yadda zai kawo tsare-tsare ko ya fita structures wanda yake za su taimaki wannan jam'iyya ganin cewa ita wannan jam'iyya ba ta jima da kafuwa ba saboda haka an kawo wanda yake zai iya sawa ko asasa wani tsari wanda yake zai taimaki matasan najeriya har ya kawo wannan canji da ake fafutuka kuma a samu biyan bukata a ciki ado adun bambori kai shahararren matashin pdp ne duk da dai baka rike shugabancin matasan pdp na tarayya ba kamar yadda shi alhaji abdullahi mai basira ya rike shin kun razana da shigowar da suke a matsayin shugaban matasan jam'iyyar apc to eh, magana dai allah shine daya ni in ba yanzu a tebul din nan ba ban ma san apc suna da yusuf leader ba wallahi tallahi ba taɓa ji duk rigingimun nan da ake ni dai allah bai nuna da yake a ƙauye nake ni ina yobe ban taba ji ban taba karanta a pepa an ce an tsagume shi ko kuma yana nan to ni ban ma san ma akwai ba sai yanzu wallahi wallahi amma shi mai magana mu je kan straight to the point wannan dai ban sani ba sai yau na san shi Allah sa kuma ya gama mulkin sa lafiya ina masa addu'a kuma ya dace zama youth leader ne ban amma ne ban san yana yi wallahi yadda za a yi a ci zabe a north east shine kamar yadda na gaya maka kwanaki a amma ribin boy ka ga babbar jam'iyyar adawa ka ce ba ta da shugaban matasa a na ce ni ban sani ba kuma sai yau na gani kuma duk magana da kuke faɗa sai yau na ji ana tsagumansa sai yau bayan kuma ka san daga yankin ka na arewa maso gaba zai fito wallahi ban sani ba yanzu haka ma ba san daga iraki ba tayi kuma shi ma bai san ba ni dai ina yobe youth leader pdp yobe amma kuma akwai abun jonathan a na north east wadan ala da zan dilibari mishi lafiya lau kuma za mu sake dawo nan in kana so in ce maka an kawo state shida da ake maka magana ko ka yaba ko kar ka yaba za mu dawo after 2015 mu gaya maka mun kawo tun da dama kai faɗa ne kawai zaka faɗa duniya an kawo ni a nan ma nasiru kafin ya ci gaba hmm. ya ce zai tabbatar an kawo ma jonathan in allah wato a nan ka nema ka nema yan yan najeriya albishir ne cewa jam'iyyar ku ta pdp ta tsayar da eh, jonathan dan takararta na shugaban kasa a'a ni kan a matsayina na ado adamu bumbui buniyadi gujiba local gamma na tabbatarwa kaina jonathan zan yi 2015 sai dai in ba ba da ba zai tsaya takara ba za ka yi in ba ba shi tiket ba wannan kuma sai jin tambayi shi ranka daidai tunda baka samu tiket ba wa za yi amma yanzu wa kake so Jonathan in na sauka kasa wa za ka yi shugaban kasa Jonathan in an ce me yasa sai ce saboda ya ce mike ni na masallaci a garin mu ya ce ni na sai abinci trailer ɗari na kai garin mu har ya tura soja kilos ashirin su caji gidana ina sai da ammunition waye burabura gwamnan yobe sun tura soja hilos ashirin aka kace-kace da gidanmu gidanmu is 400 meter ba inda soja bai shiga ba 400 meter gidanmu har benin ba inda ba su leƙa ba an ce musu ina sai da ammunition because allah ya sa na samu kuɗi na bai mutanen garin mu kyauta aka kawo sojoji da asba suka caji gidanmu allah ya sa wannan caji gidan da zai yi zai kawo mana daraja muka sake sayan kekuna na pep tunda ya bounding machine guda 500 ba faratasan na gwamnati ba ba banki na ci bashi ba na siyo na kai garinmu kowa yana gani aka hau gujuba ba da zama turu is 51 km na sai honda ya 30 sita guda hudu ba labari ba ka aika zan ba kudin mota wani je gani ana kawo yan boko su yi aiki a dama damaturu kyauta su koma gujuba ba kyauta kyauta tasha na a tur tasha na a kuma kuma gulani garinmu na local government ne can ma nasar ana yi dama damaturu zone dinmu ne ana yi boy idan muka kyale ka za ka ci gaba da faɗan ayyuka ne wanda to yadda yadda za a ci zabe eh, ah, mun yi ta muna magana yadda za a gudanar da zaben nan a yi adalci ba tare da yadda za mu gudanar da zaɓe a yi adalci ba tare da tsanguwa ma ba shine halinka kamar da ka faɗa da hmm. idan ba a tsokani mutum ba ba na tsammani kawai za ka kama duka sai wani ya taɓa ka to in ka duba pdp very well ban daɗe a cikin pdp ba bai wuce shekara hudu ba babu jam'iyyar da na taɓa yi na ji daɗi kamar shiga na pdp saboda babu tsokana inda mutanen apc nan wasu ɗayansu na shugaban ƙasa ya je kano aka sayo ruwa ana wanke inda yake da ya tura an kashe mutane sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla allazi wahidu. Muhammadu. ya ce mana. Ya rabbana ya ilahu na ahadin. mana ya ilahu To mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna, Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da shugaban ɗariƙar Tijjaniya a nahiyar Afirka baki ɗaya, Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi, da kuma rabaran kanan bulin sabo na majami'ar Anglikan shiyar Ikara. Da farko dai, ga mai martaba sarkin jama'a. Ina yin sallama ga dukkan al'umman Arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar da aka san Arewa a da can. a zamanin sardauna ana zaman lafiya ba a san wani kabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu taɓarɓarewa to amma cikin ikon Allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin 'yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya kara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama ƙasar mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalin mu wuri ɗaya muka natsu muka haɗa mu wuri ɗaya to za mu ma ƙasanmu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka arewan su gurguje to amma zamanin sa na ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma yan shekarun nan da aka shigo to shi ɗan ya zuwa shiga tsakanin mu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankin mu yi abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi tashin hankula wayansu makarantun an wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulan mu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasken mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai muna yi ma'arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin mu. wassalamu alaikum shi ma Sheikh Dahir Usman Bauchi ya ce haƙuri da zaman lafiya shine maganin halin da arewa ke ciki a yanzu. arewa don Allah don Allah mu haƙuri mu zauna lafiya mu aiki da abin da littafin mu ya umurce mu da shi kowane muna da magoginsa da za a goge shi da shi ya kyau magogin zuciya shine zikiri zikiri ka yawaita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kar ka bar wannan dama ta wuce ka garin fada da mutane idan mutum ya yi zan mai fada mai fada ka rabu da shi ya mai da kansa kare karnuka in suna haushi a bakin hanya tsayawa za ku yi ku bar tafiya ku yi ta faɗa da su ko ku tafiya ku za ku ku wuce su ku daina jin haushin su don Allah don annabi kar mutum mai da kansa kare mai haushi mai fada da mutane mai banna mai yawon banza mai yawon sata kar mutum ya mai da kansa biri mai banna mai aikin banza kar mutum ya mai da kansa jaki mara hankali mara kunya da zaman lafiya ake samun ko in duniya ake nema ma ba zauna da ba ta samuwa in lahira ake nema ba zauna lafiya ba za su samu ba don ba za ka samu damar yin addini yadda kake so ba yanzu akwai waɗansu mutane masu irin waɗannan abubuwa ba su da dama su yi sallan jami'i ba su da dama su yi sallan juma'a kuma wajibi ne a kansu sallan juma'a kuma sunna ne mai karfi sallah cikin jama'a amma ba za su samu daman yi ba saboda kasa ba zaman lafiya to da nan nake so dan Allah nake roƙo mu zauna lafiya musamman mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa mu ta roƙon Allah Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu mu ta karanta da gajiya kun hasbunallahu eh, dari hudu da hamsin da gajiya kun sittin da shida da nufin Allah ya zaunar da Najeriya lafiya lafiya kalam ko da ka ga wasu mutanen da kake zamani za su kashe ka kamun su kashe ka in ka dora kanka na dama ka roga hannunka na dama a kanka ka karanta lagarjiya kuma ba za su iya kashe ka ba ko kafa ɗaya ka karanta lagarjiya kuma rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anitum azizun alaykum bi min rawfur rahim fa in tawallu fa bi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim hannunka yana kanka ka karanta wannan karatu to ba za su iya kashe ka ba komai yawan su komai mugun nufin su ko a gida ko a daji ko da dare ko da rana a rike wannan ba mu da wani abu wanda yake sai kare mu sai addu'a wanda annabi ya nuna mana addu'a silahul mumin babban makamin mumini addu'a tsakanin da yan uwanmu abokan gaban wanda musulmi ko mu nuna musu halin musulunci halin kirki halin musulunci halin kirki halin zaman lafiya dama rashin zaman lafiyan abin da ya kawo shi ai zaluncin ne ya kawo rashin zaman lafiya duk zalunci ne kawo wannan rashin zaman lafiya gaba daya shi ya kawo hana matasa aikin da za su yi su shagaltar da kansu da wannan aikin aka danne su aka hana musu haƙƙin suka je su kuma tun da an hana musu haƙƙin su bari komai ma ya faru wato a fasa ko mu ya rasa shine kawo rashin zaman lafiya muna kiran hukumomi don Allah su yi adalci don Allah su tausaya wa samari don Allah su nema musu aiki wanda zai shagaltar da su da barin waɗansu abubuwa marasa daɗi yana kira ga hukuma ta yi adalci Muna kira da samari ko su yi haƙuri su yi haƙuri su bayan Allah mutanen kirki wanda Allah zai ba su lada mai yawa wanda Allah zai jawo su ya ba su daraja a wurinsa dan Allah hukuma ta yi adalci don Allah samari su yi haƙuri a samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ke mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali assalamu alaikum haka shi ma rabaran kanan bulul sabo ya ce muddin arewacin Najeriya ya rungumi zaman lafiya to ci gaba sai dai a gani a yankin Assalamu alaikum jama'ar arewacin Najeriya musulmi da Kirista mai magana Reverend Kanan Bulutsi Sabo shekarar su Kubau Lokal Gamman. Ina kira ne ga mutanen arewacin Najeriya. Yan uwa yan arewacin Najeriya. Mudubiya da arewacin Najeriya ta farbare. To zaman lafiya baya haifar da ci gaba sai dai masifa da kuma balahi. Yan uwa dubi kasar Ghana sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. gudubiyar da masana'antu suke a ghana gudubiyar da yan ghana suke walawa zaman lafiya ya kawo musu wannan gudubi kudancin najeriya yadda suke zaman lafiya ba tashin bam ba tashin hankali masana'antun suna tafiya yaran suna da aikin yi ba su da fatara kamar mu a nan arewa to me zai hana mu mu zauna lafiya da juna gudubiyar da arewacin najeriya suke da rugujewa tana lallacewa masana'antunmu da ke kaduna da kano masana'antun nan sun daina aiki idan ka dubi waɗannan rashin masana'antu shi ya kawo wa yaranmu sun zama yara marasa tarbiyya yara marasa aikin yi sun gama karatu ba aikin yi to idan babu zaman lafiya fa babu kwanciyar hankali Dan uwa musulmi ina so in kare kira gare ku mu bi koyarwar littattafai da annabawa na muka imani da su qur'ani ya ce imanin ka bai cika sai ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka idan ko za mu bi wannan koyarwa ta qur'ani a matsayin musulmi za mu so kowa da kowa mu zauna lafiya da shi ga mu kiristoci ubangiji ya magana cikin littafi mai tsarki ce ka kaunaci dan uwanka kamar kanka ba za ka so a kanka cuta ko rashin zaman lafiya ba to ka so a dan uwanka abin da zai kawo mata kwanciyar hankali wannan shine babban abin da zai kawo mana zaman lafiya mu dubi shugabanninmu a baya irin sardaunan sakkwato sun zauna lafiya da kiristoci an kuma yi mu'amala an yi aiki tare an yi komai tare a gidan biki tare a gidan suna tare ai komai in wannan na hidima kirisma waɗannan su zo in wannan suna hidima sallah waɗannan su zo muna gani ɗaya kasuwannin mu ɗaya a gonaki iyakan mu ɗaya mu da muke manoma to me zai ana mu zauna lafiya da juna kada mu biya waɗansu mutane su zo suna harzuka mu suna tada hankalin mu suna sa muna faɗa da junan mu kuma mu dawo mu yi mu tarbiyya ƴaƴan mu su dawo su daina bin mutane suna yi yi yi ana ba su ɗaya naira dubu ɗaya dubu biyar kuma ina kira da shugabanninmu na arewacin najeriya sanatoci da gwamnoninmu 'yan majalisar wakilai da ciyamomi ku dawo ku da masana'antu ku kafa wasu sabbi wadda shi ne zai hana wa yaran mu zaman banza su daina shan kwaya suna ihu suna buge-buge suna sace-sacen kayan jama'a yan uwa ina kira gare mu mai zaman lafiya domin shi ne zai ba mu kwanciyar hankali na gode mai magana raburan kanan bulus bi sabo ya kara dace. The voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na tattauna na wannan karan sai sati mai zuwa a kasance lafiya.